Fatima Mamman mai busa kakaki ce na gargajiya wanda ta gaje shi a gun babanta da wannan busar ce ta kakaki wani lokaci gidan talabijin na ƙasa suke fara buɗe shirye-shiryen su. A yau tana da shekaru arba'in da uku a duniya Fatima ta fara busa ne tun tana a shekaru bakwai. Busa kakaki dai na gaje shi na. Na gada ga babana shi kuma babana ya gada ga baban shi. Ni dai duk cikin iyan babanmu ni ɗaya ke busa ta biyu kuma lokacin ina shawa. tun wajen shekara bakwai na fara busan kakaki har zuwa lokacin da na girma ina busan shi na kai shekara ishirin zuwa shekara ishirin da biyar ina yin busa. busan kakaki tun daga farko buɗe ortn da liƙewa busan kakana ne ainihin shi ya yi ta ba kowa ba ne ake iya busa ma kakaki sai 'ya'yan sarauta busa in dai ta kakaki ce ba kowa ake ma ita saraki ce komi kuɗin ka ba a busa ma kakaki tsakani zuwa dai sarki ko kuma wani gwamnati haka kan iya busa mishi ko kuma dan galadima ko kuma sarakunan garka na fadar sarki haka daga sarki sai um, fami in sarki da wanda suka gadi sarauta haka ana iya busa musu saratu mamman ce ta jini ga fatima ita bata iya busa kakakin ba sosai sai dai idan yayarta tana yin busa yana tuna mata ne da ma'aifinsu tana busa na yana jin daɗi dan yana tuno min da tsohon dan gare shi sun ka gade shi shi ma ya gade shi ga baban shi ko da na taso na ga suna kakaki na yana tashi sai jikina yana karkarwa yana busa shi ni kai ban taɓa busa Fatima tana wannan aiki ne na busa kakaki ba don komai ba sai don riko da al'adar ta da ta yi da take ƙoƙarin shuɗewa. gaskiya ni da ina yin shi daina ba dan riba ba kawai dan tarihi ne kawai busan sai an koya kun ba kowanne zai iya ta ba dan kakakin da za a ba wani ya busa wani ko ya busa shi bai hita.